الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهدى المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi muna cikin wannan babi da ya masa suna kamar haka babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha mun isa hadisi na bakwai cikin wannan babin wa anhu wato abi musa al-ash'ari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه وفقها بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها wannan hadisin wanda ya karbo shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa na shine abi Musa ashari Allah ya kara masa yarda yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min alhuda huda wal ilmi كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة منها طيبة أنا من زون الله صلى الله عليه وسلم ينا سفنتا shiriya da ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mishi da ruwa da ya soko daga sama ya ce inna matala ma tani Allahu bihi min alhuda wal ilmi ka matali ghaithin asaba ardan fakana min minha ta'ifatun tayyiba misalin abun da Allah ya turo ni da shi na shiriya da ilimi yana nan kwatankwacin ruwa ne da ya soko daga sama ya zubo a ƙasa sai ya zo yake bayanin nau'uka na ƙasai da suka shafi da wannan ruwan ya shafe su nau'uka na turbobi ɗaya-ɗaya har kusan guda uku da wannan ruwan sama da ya zubo ya shafa sai ya ce fakanat minha ta'ifatun ba. wani yanki da wannan ruwan ya zubo a kai ya kasance ne ƙasa mai kyau ƙabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir ta amshi wannan ruwa da ya so dinnan kana ta fidda ciyayi da tsirrai masu yawa wa kana minha ajadib daga cikin wannan ƙasashe da ko kuma turbobi da wannan ruwan ya shafa ya ce wa kana a ajadib ƙasa ne wanda baya tsirar da tsirrai ko kuma ya tsirar da ciyayi Amsa tilma ta riki wannan ruwan nan fa Allahu biha an-nasa fasharibu minha wa saqaw wa zara'u ruwan da ta rike ya sa mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mutane da suke kewayen wannan ruwan sun amfana da wannan ruwan bi haisu sharibu sun sha daga wannan ruwan kuma wasakau kuma sun shayar wato sun shayar da dabbobinsu da sauran abubuwa da suke tattare da su wa zara'u kana kuma sun yi amfani da shi wajen shuki da wajen nomansu. wa asaba ta'ifatun ukhra sai kuma yazo yake bayanin turba na uku ƙasa na uku da wannan ruwan ya shafa sai yace wa asaba ta'ifatun ukhra innaha innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an la tumbitu kala wani yanki da wannan ruwan ya soko a kai ya kasance yanki ne da baya rike ruwa yanki ne mai tsantsi baya rike ruwa kuma baya tsirar da tsirrai wato baya tsiyar da ko ciyayi ko kuma wani abu su tsira a kan shi shi yankin ya kasance nau'i na kasan shi bai shanye ruwa bare ya tsirar kuma ruwan nan baya rikuwa akan wannan ƙasan nan saboda tsantsin shi da zaran ya zuba sai ka ga ya tafi wani go yace fazalika masalu man faqaha fi dinillah duka wannan misalai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayar da shi anan sai yanzu aka zo ana bada ma'anoni na wannan misalai din sai yace fazalika mathalu man faqaha fi dinillah wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah ya samu fikihu wannan na farko da aka yi magana turba na farko da aka yi magana a kanta turba ce na farko da aka yi magananta misali ne na wanda sun karbi wannan addini sun yi imani da ita kuma sun karance ta kuma sun zo sun fahimce ta kuma sun amfanar da mutane sun ba da ita sun kai ta gaba Shi ne sai ya ce fadalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi kana kuma mutane sun amfana da abun da Allah subhanahu wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi kana ya amfana da abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni da shi, fa'alima ya koya kuma wa'allama ya koyar. Wa mathalu mallam yarfa bidhalika ra'san sai kuma cikin wannan misalai da aka bayar da kwai wanda bai daga kai ya ga wannan abun da manzo sallallahu alaihi sallama ya zo da shi ba sai ya ce wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi kana bai amshi kiran Allah kiran Allah subhanahu wa ta'ala da aka turo ni da shi ba muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi anan manzon Allah sallallahu alaihi sallama. ya ba da misali na nau'uka na mutane guda uku. Na farko shi ne wanda ya karbi wannan addini, kuma ya yi imani da wannan addini, ya karbi karatun da manzo sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi da wannan shirya. Kana ya fahimci wannan. ya amfana da kansa kuma ya amfanar wannan na ɗaya kenan sai misali na biyu su ne waɗanda sun haddace abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi hadda mai ƙarfi amma kuma wajen fahimtan wannan abun nan ba su ba da ƙwazo ko kuma ba su da rabon wannan fahimtar wannan abun. wato babu fahimta amma akwai hadda amma sun atkana abun da suka haddace mutane suna zuwa suna nuna musu wannan abun nan kuma suna amfana da su amma su kuma ba su nemi su san wannan ma'anoninta ba irin wannan kan bewa muna da shi akwai alarammomi da yawa da za ka same su gangaram suke amma kuma in ka zo wajen ma'anoni ɗin falillahi alhamdu rabbil alamin ko ba haka ba saboda haka irin misalinsu amma kuma idan ka duba sai ka ga garuruka da dama ana turo da mutane wajensu suna samun rabonsu na wannan karatun nan amma su kuma ba su yi amfani da lokacinsu da dama da suke da shi wajen neman ma'anoninta ba sai misalin na uku shine wanda kwata-kwata ana yi ma amma ban da shi a zo a bashi na Allah da na manzo amma kuma zai ji ya bari a gure kuma da yawa suke dan yanzu idan ka samu a zamanin nan wani yana irga maka sunayen shugabannin duniya tsantsan jin shi ma irin labarai irin na su bbc za ka ga ya irga ma ai shugabannin duniya akwai kaza da kaza da kaza da kaza in ma mai kallon kwallon kafa ne ya ce maka ai wane da wane da wane da wane dan gari kaza ne kaza dan gari kaza da wannan dan tim kaza da sauransu amma in ka zo da shi nan gida ka ce mishi ina asharal mubasharun bil janna sai ga ya fara so kai. an je ma da nisa in wani ne ma in ka ce ya kawo khulafa'ur rashidun ma akwai matsala to saboda haka in an je ma eh, can ciki za a ga akwai matsaloli da dama saboda haka za ka iya samun magari irin ƙauyukan nan wanda alwala ma ya gagara yadda za yi alwala daidai ma ba a sani wani yana yin alwala ma kullum masallaci ne a gefen gidansa amma za ka samu wani Allah bai san ma menene ma mustahabbi a nan ba menene wajibi menene kaza kawai shi dai yana kaiwa yana kawa ne ko ka samu mutum shi yana da matsala da sahu fi sala duk da ma sahu tana da nauyin fahimta amma duk da haka ya kamata abin da za ka gyara sallanka da shi lalle lalle ka san shi yadda ya wadata yadda ya kamata iya gurgudun ƙarfi to irin wannan su ne wanda ake magana a kansu Allah ya rufa asiri Allah ya kiyaye kuma Allah ya sa mu dace a nan manzon Allah sallallahu alaihi ya yi amfani da kalimar alghaisu alghaisu suna ne daga sunayen ruwan sama a larabce domin sunayen ruwan sama a larabce da yawa suke akwai alghadaq akwai alwadak akwai abtal akwai alwabil akwai sananne kamar almatar akwai shi alghais shi alghais nau'i ne na ruwan sama wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske domin an neme sa kuma ana cikin nemansa tukun ya zo kamar irin ruwan saman da an daɗe ana buƙatan zuwan shi har mutane sun kai makura sun fita sallan istisqa'i sai ya sauko bayansa sai kaji an ce maka alghaisu ya sauko wato ya kawo agaji ina fata an gane to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamar yadda ya zo cikin wannan misali lalle mutane suna cikin rayuwa na kama karya alkawiyu ya akulu suna cikin hali na jahiliya da yadda take suna cikin hali na nesantuwa daga lamarin Allah kuma sun koma ma bautawa gumaka a ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo aka sokar mishi da wahayi to wannan misalin lalle lalle duk dama abin da zai zo daga wajen manzo sallallahu alaihi sallama hikima ce ta munta hikima ce ta innana kuma shi alghaisu yana zuwa a lokacin da ake bukatan shi ana tsananin bukatan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama babu lokaci da zaka shiga wanda kai baka tsananin bukatar shi darenka safenka rananka harka da za ka yi a duniyan nan a lahira a mahshar a eh, ran kiyama gabaki ɗaya dai ko ta ina kana cikin tsananin wato neman shi kuma kana tsananin bukatan karamcin shi kuma baka rabuwa da shi shi alghaisu yake hakan shi yasa wata sha'ira take cewa qalu huwa alghaisu قلت الغيث آوينة يزول وغيث نداه لا يزال hali. ita anan ta ba da ma manzo sallallahu alaihi sallama, gaba yake ma da wannan alghais da muke magana tunda wannan alghais da muke magana sai an shiga cikin tsananin yanayi tukuna ake bukata kuma ya zo kuma ya gushe dan rayuwar yau da kullum abu ne wanda zai zo ya gushe kuma ka ƙara neman shi ya ce to manzo sallallahu alaihi sallama, karamcin shi da kuma agajin shi bai taɓa gushewa ba agajin shi da karamcin shi yana nan a koda yaushe yana nan tattare da kai a ko da yaushe ka mika hannunka kana samu to Allah ya taimaka Allah ya bamu kuma Allah ya fahimtar da mu hadisi na takwas an jabirin radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم هر إلى يوم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan hadisi da Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ya rawaito yana buga misali kuma wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala buga misali domin isar da sako domin a fahimta a cikin alkur'ani za ku ga Allah yana ba da irin wannan misalai domin a samu a fahimci wannan abun nan wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan ko ba haka ba kuma akwai na imra'ata fir'aun da sauransu inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha to anan ma haka zalika sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama buga misali domin isar da ma'anoni domin mutane su fahimta iya gwargwadon ƙarfinsu. anan a cikin hadisin da sayyidina jabir bin abdullah ya rawaito yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mathali wa mathalukum rajulin كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم nari wa antum tafallatuna min yadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace matali wa matalukum kwatankwaci na da ku yana nanne kamar kacin mutum wanda ya fura wuta kamar mu anan a irin wannan yanayi idan ka haska wuta ko kuma ka fura wuta za ka ga kwari suna zuwa saboda wannan hasken nan ya zayyanu a idonsu in wuta ne mai ci balbal za ka ga sun zo wannan haske da aka zayyana musu ko kuma ta zayyanu ta kawatu a kallonsu zai ja su da jazibiyan wannan zina da suke gani har su zo suna masu fadawa a ciki Shi ne a nan manzo yake ba da misali ya ce kwatankwaci da ku yana nan kwatankwacin mutum ne wanda ya fura wuta faja'alal aljanadibu wal farashu sai fari da kuma kwari suka kasance suna zuwa wannan wajen wutan nan suna masu ƙoƙarin faɗawa cikinta wa huwa shi kuma wannan mutumin da ya fura wannan wutan nan ya zubbu hunna anha yana mai kore su yana mai koransu daga ita yana kore su daga wannan wutan wa ana akhidun bi hujazikum anin nari kuma ni ina mai kama kugunku domin kada ku fata kada ku fada kan cikin wuta wa antum tafallatuna min yadi ko kuma kuna kubucewa daga hannuna anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bada misalin wannan rayuwa ta wannan duniya da abun da yake cikinta na abun da aka zayyana sawa'un shahawat daga nisa ne ko kuma yara ko kuma duniya da fitintununta ko kuma ita wuta kanta da aka shamake mutum sai ya kalle ta ya kalli ayyuka da za su kai sa wuta amma abun da aka lullube aka shamake wannan munanan ayyukan nan zai hana shi ganin sirrin muninta ina fata an gane to haka zalika muke wato mutane suke sai ka ga ga na manzo anan, nan ga kiran Allah ga kiran manzo amma duk da haka sai ka ga shaidan ya rinjayi mutane ko ka ga duniya ta rinjayi mutane ko ka ga son zuciya ya rinjayi mutane shine anan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da misalin kamar mutum ne wanda ya fura wuta da ya fura wannan wutan nan sai kwari da fari suka ga hasken wannan wuta da take kawatacciya a idursu. ta kasance kawatacciya sai suka jayu da wannan ƙawata da take kai ɗin nan sai suka zata abu ne mai amfani da suka zo shi kuma yana mai koransu saboda kada su fada kan wannan wutan kada su fada cikin wannan fitinan nan domin ita mai halakarwa ne a haka sai kaga wasu sun fada wasu kuma sun kubuta wanda suka kubuta su ne wanda sun amshi kamun manzo su ne wanda sun amshi kiran manzo su ne wanda sun ji da kunnuwan zukatansu su ne wanda suka rike kuma suka jajirce kuma suka ƙi son zuciyansu suka guje wa fitintunun duniyansu suka guje wa shagaltuwa da wani abu da wanda zai nesantar da su daga ta'alluki da Allah suka guje wa ira na shaidan. suka riki kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka tsira ina fata an gane saboda haka wannan misalin idan muka lura haka yake mutum zaka ga yana guduwa yana ta bin duniya yana zaton cewa wannan za ta amfane sa alhali shi bai san ashe yana jazabuwa ne zuwa abin da zai halakar da shi aljanadibu nahwul jaradi wal farash wato kamar fari da kwari domin su ne abun da aka sani masu a fadawa cikin wuta ko kuma masu neman irin wannan haske da wuta take da shi wal hujazu jam'u hujzatin wa hiya la izari was sarawi hujaz shine madaurar kwarjalle ko kuma maɗauri na wando domin larabawa suna da sunaye da suka bawa tufafi da suke tufatantuwa da shi abin da suke tufatantuwa da shi wanda zai rufe daga kafaɗansu zuwa ƙugunsu wannan ana ba shi suna da rida sai kuma abin da suka fi sani wanda suke amfani da shi a da na suturce suturansu abin da ya kama daga cibiya har kafafu shine al'izar ko ba haka ba wanda ana ɗaure shi shine kwarjalle ko za ka ga kamar ɗauri da irin na harami da ake yi a ƙasa a nan kuma ana kiran shi da zani a nan an fi sanin mata da shi to a da a can larabawa suna amfani da wannan kwarjallen ne shine al'izar idan kuma ka ji an ce maka assarawil shine normal wando da muka sani to al alhujaz shi an fi sanin shi da izar Al-Hujas shi shine wato madaurar wannan kwarjalle din sai kuma Al-Maqid na sarawil na wanduna ne ake amfani da su amma kuma a nan an bayyana mana cewa ana iya amfani da hujaz da ma'aqid din akan shi Al-Izar ko as-sarawil gabaki daya wallahu alam at hadisi na tara har ila yau jabir bin abdullah shi ya rawaito wannan hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara bi la'qil asabi'i was sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyuha al baraka la tadruna fi ayyuha al baraka rawahu muslim wannan hadisi da Jabir ibn Abdullah ya karbo shi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ko kuma ya umurci ya ce amara bi alƙil asabi'i bi asabi'i manzo sallallahu alaihi wa sallama ya umurni yayi umurni da alashe ko kuma a suɗe ya su idan an ci abinci wasahfa akushi take ko kuma a faranti ne ko plate ne abinda ko kwano ne abinda ka ci abincinka a ciki shi ma ka kuma ka ne ina fata an gane me dalilin haka menene hujjan haka sai yake bayani cewa wakala sai manzo ya ƙara bayanin dalilin faɗinsa hakan innakum la tadruna fi ayyuhal baraka domin ku ba ku san aina albarkan take ba a mafarin abincin ne a sakiyanta a ƙarshenta a a ɗan romo-romo da ya rage cikin wannan farantin a'a a wannan romo-romo da ya shafu a yatsunka to shi ne dai a takaice kai ka yi ƙoƙari wato a nan abun istifada a abinci akwai albarka kuma da yawa sun ci abinci wannan abincin nan albarkanta ya wuce su abinci ne amma ya zama musu dafi ko ba haka ba nawa daga cikin abinci ya zama dafi kana shan shayi kana shan siga yau a zo a ce maka ai in ka sha zai tayar maka da siganka zai tada maka da matsalanka kana cin gishiri yau a ce maka in ka sha hawan jininka zai hau ko ba haka ba to wannan kiyaye irin wa'annan sunnonin suna sa albarkan abincin ya kasance kariya wa mutum saboda haka malamai suka ce kenan kada a ƙoshi tunda an ce a suɗe faranti da aka ci abinci dan in ka zuba da yawa wanda ya fi ƙarfinka lalle ba za ka kai manzila na ka suɗe ba kuma abin da ka rage wala Allah a shi albarkan yake ai to dama irin ci na annabi daban yake dan manzo sharaf saboda haka lalle idan ka kasance mai sulus lil ta'ami wa sulus li sharabi wa sulus li nafasi lalle lalle za a kai matsayi ko kuma za a kai dakin da za a su da har faranti da aka ci abinci kuma daga cikin ci abinci ma ka zuba da yawa har ma ka kasa ci a ƙarshe ka zubar lalle lalle yana daga cikin tabziri balle ko da yake mu akwai almajirai amma ko almajiri ne ka bashi irin wanda kake so wa ranka ba raguwanka ba ko ba haka ba in ka ci daidai ka ga lalle za ka bashi abinci mai kyawu abinci wanda shi ma zai ji daɗin lalle yau na samu daban da wanda nake samu ko ba haka ba zai murna da shi kuma ladanka a wajen Allah akan fama yake ko ba haka ba saboda haka a kiyaye wannan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa wajen cin abinci an sani yana ci da yatsu guda uku ne ko ba haka ba yana ci da wannan babban yatsa da kuma asabbaba ko ba haka ba kuma ya hada da yasa ta tsakiya ko ba haka ba yace wa fi riwayatin lahu shi har ila yau jabir bin abdullah yana rawaitawa idha waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adhan walyakulha wala yad'aha lishaytan wala yamsah yadahu bilmandili hatta yal'aqa asabi'ahu فإنه لا يدري في أي طعامه البركة لا يدري في أي طعامه البركة أنا منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى إذا لومن أينكو ya fada daga hannunsa lokacin da yake cin abinci, fal ya ya ɗauke ta, falyumid ma kana biha min adan sai ya gusar ko kuma ya goge ko kuma ya tafiyar da abun da yake kan shi na dauda ko kuma abun da rai baya so wanda ya shafi wannan loma da ta faɗi a ƙasa din wal ya'kulha kana ya cinye wannan wala ya da'ha li shaytan kada ya bar wa shaydani wala yamsah yadahu bil mandili kada ya goge hannunsa da ko tishu paper ne ko kuma mandil handkerchief kada ya goge hannunsa kan kan yayi mai hatta yal'aka asabi'ahu har sai ya lashi hannunsa ko kuma ya sude hannunsa ya sude yatsunsa fa innahu la yadri fi ayyi ta'abihi albaraka domin shi bai san aina ne albarkan take a mafarin abincin ne a tsakiya a ɗan romo-romo da ya manno jikin yatsunsa ne saboda haka ya yi ƙoƙari ya biɗi wannan albarkar. Kaga abin da za mu fahimta a nan ibada a ko'ina akwai ta. A barcinka a hadisan da suka gushe a baya akwai ibada. A cin abincinka akwai ibada. A kasuwanka akwai ibada, kana tsakanin halal da haram. A mu'amalanka da mutane akwai ibada abun da ka kudurce a zuciyanka tijahal mutane akwai ibada kada ka kamace su ba dalili kada ka raina su kada ka yi rilla ko ba haka ba ko kuma iyayya ko gaba da su ko ba haka ba kada ka ha'ince su duk wannan yana shiga wato babu harka da za ka yi a cikinta babu albarka ko kuma bata a ce bata da alaka da ibada a karatu da kake akwai ibada a abinci da zaka ci akwai albarkan nan ko ba haka ba saboda haka ka nemi wannan albarkan nan a duk abin da zaka aikata muna karatu a makarantu muna neman grade mai kyau muna neman shahadodi ko ba haka ba tabbas yana da kyau ka nemi grade mai kyau yana da kyau ka nemi shahada wanda za a yi alfahari da ita amma kada ka manta albarka kada ka manta ka nemi wannan abun ya albarkace ka kuma ya albarkaci al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam shi abinci idan ya kasance albarka a jikinka wani sinadari ne da yake da haske mai wanzuwa da jininka zai samu rabonsa zuciyanka zai samu rabonsa sai ka ga kana yi ana alhamdulillahi domin shi haske na Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane ka الطعام يقوي شهوة ne, ko ba haka ba amma idan ya kasance ka sami wannan ka dace da wannan albarkan za ka ga wannan albarkan ta kasance maka kariya daga wannan shahawa da zai haɓaka bayan cin abinci din ina fata an gane yana ƙarfafa sha'awan mutum shi abinci ko ba haka ba to wannan albarka idan ka dace da ita za ta kasance ta amfane ka bi haisu ta kasance maka kariya sai ka ga jazibiyanta yana jan kama ibada ne kamar yadda aka ɓoye albarka a nan a cikin abinci ba a sani ba yana mafari ne ko tsakiya ko ƙarshe ko a loman farko ka gama haɗiyewa ko kuma sai a loman ƙarshe ko kuma abun da ya manno a yatsunka na romon wannan abincin albarkan yake haka zalika aka ɓoye ayyuka na alheri wanda za su saka ka aljanna ina fata an gane haka zalika aka ɓoye munanan ayyuka wanda da zaran kayi yana iya zama maka laskat wanda ya kai ka ya baro ka a can ina, ina fata an fahimta saboda haka duk lokacin da ka ci karo da munanan ayyuka tuna cewa munanan ayyuka ko kuma aiki da yake da muni wanda yake shine mai halakar da kai ba lalle ba ne ka kasance ka tsallake shi kuma ba lalle ba ne ya kasance wato za ka iya tsallake shi saboda haka ka yi tunanin cewa kamar wannan shi ne mummunan aiki da kake so ka tafka ɗin nan ka yi tamkar shi ne mai halakar da kai ina fata an gane haka zalika duk wani aiki na alheri da zai zo a zuciyanka kaga kamar shi ne aiki karɓaɓɓe wanda yake jiranka kuma kai kake jiran shi wanda da shi ka samu tsira saboda haka ka yi ikhtinam na furas da za su zo maka kada ka yi hasaran wato duk wani fursa da zai bujuro maka da wani aiki na alheri haka zalika a ramadan aka ɓoye a cikin ashrul awakhir aka ɓoye daren lailatul qadri haka zalika a cikin Rayuwar mu na yau da kullum sa'o'i na karban addu'a a ɓoye suke saboda haka lisanak kallihi kun ratib bi zikrillah ya layyano ya kasance wato ya yi laushi wajen amsan zikirin Allah. Ai mutum a koda yaushe yana son abu da yake da lin ko ba haka ba, saboda haka harshen ka sake shi wa zikirin Allah. sake shi wa ambaton Allah ka kasance mai roƙa ta'abbudan ina fata an gane saboda haka kana iya cin karo da sa'o'i na ijaba ba tare da ka sani ba wa fi riwayatin lahu a wata riwaya daban har ila yau sayyidina jabir bin abdullah yace inna shaytana yahduru ahadakum an inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahduruhu inda ta'amihi حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان cikin wannan riwaya ya ce shaitan lalle yana halartan duk wani harka duk wani harkalla da zaka shiga duk wani aiki da zaka kasance a kai duk wani sha'ani da zaka shiga zaka yi sa cin abinci ne mu'amalanka da iyalinka ne yin wannan ne yin wancan ne shaidan sai ya kasance yana tare da kai yana mai ƙoƙarin kulla maka wata dasisa ya ce hatta ya hadurahu inda ta'amihi lokacin cin abincinka kazalika shaitan zai halarta fa'iza idza min ahadikum luqma idan loma ta faɗa daga hannun ɗayanku falyumit ma kana biha min adan ya gusar da abun da yake tattare da wannan loman na me na dauda ko kuma abin da rai baya so falyakulha kana ya ci wala ya da hali shaitan kada ya barta ma shaitani kada ka ce wannan kafet ana taka ta kullum ta hana ka yin wannan abun ko kuma ka ce kaza da kaza ai kana da faranti babba ka aje plate da kake cin abinci a kan faranti babba idan ya fada doka ka ci don kada sunnan ma'aiki ta wuce ka don mutane suna shirya wa kansu tarko ma da zai fadar da su akan aiki da sunnan ma'aiki saboda haka shirya wa kanka abin da zai kai ka ga hanyar neman sunnan ma'aiki din ka shimfiɗa abin da za ka shimfiɗa wanda yake tsaftace wanda in abinci ya faɗi ka ɗoka ka yi amfani da shi domin shaidan wannan aduwi ne Allah yana cewa wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim ko ba haka ba Allah ya halicci mutane hunafa ko ba haka ba masu karban addini wasu sun ce shiryayyu wasu sun ce alal fitra ko ba haka ba duka dai ma'anonin za ta kama sai kuma ya ce wa innahu mujtalatuhum ash-shayatin ko ba haka ba wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalatuhum an dinihim ai sadduhum an ad sun nesantar da su daga addini saboda haka abin da zai hada ka da shaidan ka nesanta da shi shaidan a kowane rana yana tura dunoninsa su je su yi masa hidima ɗaya zai zo ya ce ai na sa wane ɗin nan ya yi yamari wane zai ce ba ka yi komi ba ɗaya zai zo ya ce ai na samu na je ni kuma hidima da nai na je ne na sawa ne ya yi sata zai ci ba ka yi komi ba sai ɗaya ya zo ya ce mishi ai na je na sa wane ya tafka ciririta alhali kuma yana cikin jama'a sunan shi ta baci zai ce ba ka yi komi ba sai ɗayansu zai zo sai ya ce masa ai na je gidan wane na same sa da iyalinsa suna cikin walwala da zaman lafiya suna cikin lumana sai na shiga tsakaninsu na raba aurensu sai ya kusantar da shi ya ce da shi za dama haka ne yake to kaga sharrin shaidan ba karamin abu ba ne. kuma ya yayi alkawari ce wa izzatuka ya rabbi la azalu aghwihim himma, damat arwahuhum fi ajsadihim sai Allah ya ce mishi wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfirun yana rantsuwa da izzar Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ba zai gushe ba yana mai batar da mutane muddin ransu yana jikinsu muddin kana da ragi shi dai ba zai kale ka ba ka duba komin rikicinka da mutum aka ce maka yau ba shi da lafiya za ka ji hankalinka ya tashi kana Allah Allah ya samu lafiya ko ba haka ba za ka ji zuciyanka ya fada kana jin tausayin shi za ka ji ba ka son abin da yake kan shi amma shaidan ba haka yake shaidan lokacin da ba ka da lafiya a haka ma yana zuwa ya bata maka yakininka da Allah sai ya zo ya ce maka tun yaushe kana roƙon Allah ya baka lafiya ina ka samu lafiya ko ba haka ba mala'ikun rahama suna nuna maka hanya shi ma yana nuna maka wani daban ne da ya ce wa izzatuka ya rabbi la a aghwihim ma damat arwahuhum fi ajsadihim Allah ya ce masa wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiru wato gafarata ba ta gushewa daga su muddin sun nemi gafara daga gare ni to saboda haka wanne ya fi maka kasancewa hanyar Allah ko hanyar shaidan saboda haka inda rahama take ya fi maka amfani dama kai bil adama mai rauni ne kafi son rahama kuma ta fi kama da kai al'ashir hadisi na goma cikin wannan babin an ibn abbas radiyallahu anhuma sayyidina abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه sayyidina abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa babban manzon Allah sallallahu alaihi shi ya rawaita wannan hadisi yana ba da labarin wani mawukifi da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi maw'izatin wato manzon Allah sallallahu alaihi ya tsaya ya tashi yana mai kaddama mana khutuba yana mai wa'azantar da mu khutuba na manzo sallallahu alaihi wa ta kasu kashi biyu akwai kutuba da yake yinta ratiba irin sanannu khutuba da aka sani sallan juma'a sallan idi al'idain ko ba haka ba sai kuma kamar alkusuf shi ma wasu malamai sun ɗauke shi a zaman ratiba amma wasu suka ce a'a ta ya za a kira ta da ratiba tun da so ɗaya ma alkusuf ɗin ya faru manzon Allah ya yi wannan hutuba ɗin bayan alkusuf ɗin ya faru amma kuma ta za a sa ta cikin wannan alkusuf za a sa ta cikin ratiba ɗin wato tun da wasu malamai sun saka ta haka sai kuma akwai hutuba arida wanda wani abu ne zai faru sai ka ji manzon Allah sallallahu alaihi ya tashi ya tsaya kuma yana mai musu hutuba ba juma'a ba ba idi ba ba kusufi ba ba kaza ba ba wancan ba kawai hutuba ne ta faru saboda dalilin faruwan wani abu kamar wata mata daga bani mahzum wannan matan ta kasance mai karban aro daga ta karbi wannan abun ta zo da Allah a ramini wannan tana sata ne amma nau'i na sata wanda ya lullubu da zamba sai ta zo ta ce maka aramini wannan ba ni kaza sai a zo in an zo karba sai ta ce wallahi haka bai faru ba ta yi wa wancan ta yi wa wancan ta yi wa wancan abubuwa da take karba ya kai haddi dai na yanka hannu kuma abun ya yi yawa sai hukunci na yankan hannu ya hau kanta sai ƙurashawa suka ji zafin a ce wannan daga bani huzaima daga wannan tsatso mai ƙarfi ko kuma wannan kabila mai karfi a ce za a yanka ai wannan abun kunya ne ma wannan kabilan sai sun san cewa Usama ibn Zaid yana da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka tura shi da suka tura shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me suke bukata akan Usama bin Zaid ya je ya sami manzon Allah ya ce a soke ya roƙan wato a zaman shafa'a ya nemi shafa'a wannan matan kuma a roƙi manzon Allah a soke wannan doka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya yi musu khutuba ya ce ai abun da ya halakar da al'ummu da suka gabata Shi ne idan ashraf nasu suka yi barna suka yi sata ba a zartar da hukunci a kansu wato idan manyan gari suka yi sata ba a zartar da hukunci a kansu amma idan ɗan talaka ne ko kuma mutane ne da aka san su da rauni sai a zartar da hukunci a kansu sai ya ce musu lau أن fatima ابن muhammadin sarakat لقطعت yadaha sallallahu alaihi wasallam to kaga anan yana daga cikin khutab arida daga dalili dalili ya kawo wannan khutubar sai akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya a jeji a sahara haka inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi fasa'ada al minbar فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والسترة فإذا اغتسل أحدكم وكما أحدكم فليستر وكما فليستتر فوانن انا خطبا ننتافى روني لوكا منزو صلى الله عليه وسلم ينا تفيا تشكين سهارا سيجا وني ya yi amfani da wannan daman kawai sai ya tube cikin jeji kawai ya ya fara wanka tsirara manzon Allah bai ji daɗin haka ba da ya zo sai ya tsaya ya musu hutuba ya ce da su ya gode wa Allah sannan ya yi kyakkyawan yabo ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da su inna Allah ta'ala halimun hayiyun sitirun wato ya bayyana musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala halimun yake hilim na Allah shine ka yi aiki na laifi ka yi sabo amma Allah subhanahu wa ta'ala zai jinkirta maka zai jinkirta maka saboda kai ba wai an jinkirta maka saboda ka ƙara maimaita wannan sabon ba ne la an jinkirta maka saboda wannan sabo da kai din nan ka koma tausayi ne nau'i na tausayi ne ka koma wa Allah ka nemi gafaransa in ka koma ka nemi gafaransa an goge maka shi yasa aka aje mala'iku kana aikin lada na dama zai rubuta a take kana aiki na zunubi za a baka ɗan sa'o'i wala Allah ko za ka nemi gafara har ma shi wanda yake hagu shi ma zai tashi zai rubuta kenan sai na daman ya ce mishi dakata wala Allah zai nemi gafara to anan alhaya'u da asitru yana daga sifofi na Allah kuma yana daga cikin sunaye na Allah kuma Allah yana kira izuwa wannan mutum ya kasance mai kunya kuma ya kasance mai sitirce al'auransa ya sitirce duk wasu abin da suka shafe shi na aibuka mun tashi sharhanta wannan hadisi da yake da ɗan tsawo kuma an mini isharar lokaci ya yi. to za mu dasa aya a nan kuma idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi daga wannan hadisin Allah ya ba mu sa'a kuma ya amfanar da mu da abun da muke yi ko kuma abun da muka karanta innahu ta'ala sami'un mustajiba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi